الله الذي لم الحمد لله الذي لم يتكد ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الألي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنسل للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبير قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 20 ga watan 6 shekara 2017 a wannan masallaci na Mus'ab bin Umair a wannan layi na Samarot a wannan gida na alhaji bello gwiwa a wannan lokaci bayan sallar la'asar a daidai wannan gari na sakkwata birnin shehu allah ya ji kansa allah ya masa rahama inda muke gabatar da karatun alkur'ani wato tafsirinsa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan littafin ya zama to sababin tsira gare mu duniya da lahira ajiya mun tsaya a ayata arba'in daidai za mu tashi ayata arba'in da ɗaya kafin a karanta ayata arba'in da ɗaya ina ganin watakila ba za a rasa tambayoyi ba bismillah karanta mala abraham maji wannan mutum ne ya samu matsala da matar shi har ya kunta cewa ya sake ta saki daya kuma ya tsara gaya mata ya ƙara faɗa mata saki ke so na sake ki har sau biyu bayan ya fauta na farin inda ya ambaci sakin ɗaya ya sake yake to a wajen cewa wai saki ya tabbata ko bai tabbata ba shi ne abinda ban gane abinda yake ne shi ne yake da matsala da matashi sai ta ce ya sake ta sai ya sake ta saki ɗaya sai kuma ya ƙara nanatawa tun da sakin kike so to na sake ki ya faɗa ya furta hasu to ya take yake yana matsayin saki ɗaya ne ko saki biyu ne ya za a ɗaukan mai a watsan mai da rabo ko dubu ya faɗa wannan yana daga cikin saki na bida da malamai suke magana ya nemi daular da muka a nan wajen wanda muka yi mata tafsirin suratul talaq wana bi muka yi masa tafsiri a nan gurin ya nema insha Allah tambaya ta sa'an nan idan bai mai da ita ba har ƙarshen azumi shi zai da mata to idan mace saki ɗaya ne ko saki biyu har yanzu tana da alaƙa da mijin farko shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce, la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin shi ya tana da yasa tana da asquna wan nafaqa tana da ciyarwa akanta idan matar ita kadai ci ya aura babu wata matar a gidan to a ƙa'ida ya kamata shi ya dawo shago ne ya dinga kwana ya ban mata gidan har sai ta gama idda yana da kyau a gane wannan karatu ba kawai don karama 'yan mutane sake za ka yi ka kana mazure ba za ka fitar da zakatul fitar ko ba za ka fitar ba ga babban zakatul fitar a kanka na ciyar da ita da ba ta inda za ka zauna an fasake ta Allah ya ce idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa asul idda shi yasa saboda matsalar tana da wahala ana sa son zuciya a ciki Allah ya ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah saboda jin tsoron Allah ne kaɗai yake sa mutum ya ebin doka ya ce la wannan min buyutihinna kaga ka sake ta amma Allah ya jingina gidan har yanzu ya ce gidanta ne Daka cikin haƙoƙin da mace take da shi na ta da namiji idan ya aure ta in saki ɗaya ne ko biyu to ɗaya ne kaɗai ya faɗi shi ne na saduwa tsakanin shi da ita amma dukkan ragowar haƙoƙin suna nan da ma tambayan mu kai ragowar ta na maganan wajen zama da abinci alaga ta malam ya za'i ne to shi ya kamata sai mu baka amsa ga yadda ya kamata yi amma ba mamaki ka kore mutane ta tafi gidansu kuma Allah ya ce wala la tukhrijuhunna ka kore ta abinda gashi ya zama wajibi ka kiyaye ka zo kana tambaya abinda ba shi bane a hannu an fahimta ai kuma a kiyaye in mutum matarsa shi ita kadai ce ya zo ya danka na saki ɗaya ko biyu to in ba wata matar a gidan da zai iya komawa ɗakin ta to sai dai ya baro gidan ya dawo shagon waje ya nema ya koma sufatin da abokan shi sai ya koma sai ya koma halinsa da ya baro ko kuwa sun mara da nahu a tsola sarfi ne ke haka kamata ya koma saboda haka wannan shi ne da haka wannan matsala ce da take bukatar sai an kiyaye matsalan abin da ya shafi saki malamai sun faɗa cewa akwai sakin da yake ya saba wa sunnar annabi muhammad wanda ko da an yi sakin ya tabbata amma akwai haramci a ciki kuma binciken da muka yanzu saki na aure da ake kaso goma daga ciki wallahi bakwai ko shida sakin hanya ake gurin sakin na barko kaga ba a sakin mace lokacin da take jinin al'ada hadisin abdullahi dan umar da ya saki mata shi annabi sallallahu alaihi wasallama aka zo aka faɗa mai yace murhu fali raji'a ku ce ya dawo da ita akan wannan ne malamin suka yi ta sabani idan mutum ya sake matar ta sana cikin jinin al'ada ta saku ko ba ta saku ba ko wanda suka ce sakin bai ba akwai wanda suka ce sakin yayi inda sakin bai ba dan bai za a zo ana maganan a dawo da ita daga ƙarshe bayan duk an buga an ji an dawo shi Abdullahi dan Umar da matsalar ta faru da shi ya tabbatar cewa ta saku to ba shi kenan ba an daina rigima wannan nayi dogon bayani a karatun da na yi wa mata a nan wajen ba a sakin mace idan aka sadu da ita kafin jini ya zo mata ta ɗauki to amma wani idan mace ta mai laifi sanda ta mai laifi zai ce idan ana saki malala gashin jinki a mata wani ma sai ya bugo ya ce alaga ta mala an ce saki uku lokaci ɗaya bid'a ne ko ce to dan girman Allah ku bani dan dana bid'a nan wai dai an taya matarsa saki uku lokaci da wai dan Allah a bar shi dan dana bid'a tukunna kaga ba daidai bane mu je ta gaba assalamu alaikum Allah shi kare malam lafiya da imani da ikhlasi kuma Allah shi tsara ba malam ikon faɗa ma kowa gaskiya ko shi waye a ne akar ba ina da tambaya kamar haka shin kowa ya halarci ya halarta idan uwayen mutum sun bar duniya ya dinga yin ah, wata ibada cewa Allah ya kai musu lada kamar in ya karanta alqur'ani Allah shi kai ladar jaza ya halatta domin mutum yana da dan mutum yana daga cikin kasabi nasa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa Allah sai lil insani illa mutum bai da wani abu da zai samu na sakamako sai abin da ya aikata kafin ya koma zuwa ga Allah wa anna sa'ayahu duk kuma abin da yayi na aiki bayan ya koma zuwa ga Allah zai kai shi naka in kai kokari kai takwinin mutum dan da ka haifa ka sashi a hanyar aiki mai kyau ya taso ya zama mutum duk lokacin da zai zauna ya wani aiki wanda ya halatta a yi na ibada karatun qur'ani ne aikin hajji ne menene yace Allah ya kai ladan gurin ka Allah zai kai maryar da in ka gina shi akan aikin tsiya kuma kai tafi to haka za a dinga kamfata kuma ana kai mata ko kuwa yake nan maje ta gaba tambaya sai malam don Allah ka ba malumman mu na suna shawara akan cewa su yi kokari wajen bude gaurukan karantar da ɗaliban ilimi domin muna mu da ɗaliban wallahi muna da ishirwa ilimi karatun karatuka da ake gabatarwa na magariba zuwa isha'i ba za su samu zama maluma ba ba za su samu zama maluma ba sai dai mu dawama a matsayin ɗalibai kuma yana roƙon malam don Allah ta yi bayani akan wannan matsalar sosai sannan malumanmu ku yi haƙuri ba wai na daina abinda kuke yi ba a'a wallahi kuna kokari sosai sai dai karatun zauren ya fi zama a hannu Allah shi ƙara haɗa kan maluma na suna ga ba ɗaya a duk inda suke Allah ka ɗaukaka suna ka wargazar da bid'a amin mu je ta gaba assalamu alaikum Allah ya gafarta malam ko yana halatta a yi sallah da rigar da ke da hoto a hoto don hoto ban san kowane iri yake magana idan nan halitta ce wacce take da ainihin wato rai kamar mutum haka to gaskiya mafi alheri a kokari a nisance shi musamman idan ya zamanto mutum babba ne wanda yake da girma a addini an gane babban dalilin da ya sa ko ga malamai suna ta taka tsantsan dangane da hotunansu ba a so ne nan gaba kamar yadda ko ga wasu sun zo sun rike hotunan suna bauta musu a zuwa dinga hotar malamai a ɗauka cewa in ka zo ka manna hoto a gida hoton yana da tasiri ko sata ba za a gidan ba akwai wanda za ka gaya manna hoto a mashin ko mota to gara hoton bekam ya fi wannan hoton saboda duk wanda ya je rataye hoton bai kan bai da wani itikadi wannan hoton yana da wani amfani ko cutarwa amma su suna ratayawa ne a jikin mashin ko mota ko gida da niyyar in dai wannan hoton yana jiki to babu yadda za a sace mashin din wani ya zo ya makale hoton wani ya zo ya ajiye mashin din shi wani ya ce mai a'a nan wajen fa ka kula da mashin ɗinka ana satan mashina ya ce a ba inda dai da hoton wannan billahi lalji ƙarya ne mashin da ba za ta samu ya ce to shi nan ba komai ya ajiye mashin ɗin ya je harkokinsa ya gama ya dawo ya ga sai dai filin ina mashin ina ce to ni yaron ka ne da ajiye na kai da za ka tambaye ni kai da kace ba za a iya sata mashin ɗin ba shi na jikin mashin ɗin to me hana bai hana sata mashin ɗin ba an fahimta yi to ba daidai ba ne shi yasa kun ga babban in Allah subhanahu wa ta'ala ya ce taimake ka da fahimtar sunnar annabi Muhammad ta riga ka huta sai ka zauna lafiya yanzu muna girmama a bakar ku muna girmama mala jafar amma na yi imani da Allah mutanen da suka taru nan gurin idan aka tara mu to kaso goma daga cikinmu mu sai an samu kaso tara da dubu tara da wani abu wanda ba su da hoton malam jafa ko hoton malam bakar ku haka ne babu saboda ni yanzu in saurari karatun mala bakar kuma a gidan rediyo na minti talatin ya fi mun hotonsa to mai hoton mala bakar kuma zai ba abin da zai ma ko kuwa ba abin da zai ma saboda wannan karantarwa ce mai kyau da ma sai a zo kawai iki ana ta kokarin sai an bautar da mutane da hoto eh yasa kaga mu tunda ba bayan wani bane bayan Allah ne ba abin da ya dame mu da hoton wani in ma kaga hoto to bai wuce ka ga mutum kawai yana dai kwalliya da shi bane bas kawai shikenan amma banda wannan bai da wata alaka da wani hoton shikenan mu je ta gaba malam don Allah ko ya halitta a al alfa'ani wani sallar sahaji ko tarawih to a musamman wanda su suke santar liman in za su dinga yi masa ainihin wato gyara ne in ya bace su ba su haddace ba ba laifi amma dai wasu na ganin wanda duk ba wannan bukatar ce ta mafi alheri abin da ya fi cancanta ne ya saurara ɗin an fahimta ai ya muje ta gaba ne halaccin yin aski ko tololi so tun da ba su gane wa kai ma ba ce ka tsallake ba toli oke to wani anne ne ko? to shi kenan Allah ya kiyaye an ce wani anne ne dan kwallo bana da ne bana toli in Allah ya da dimme askin in bai tuba ba sai an tashi shi da shi wallahi kuma duk wanda ya yadda askin da yake daidai ne to shi mai yin askin ya roki Allah Allah ya ta su tashi tare ai ba wuce ya gaskiya da yace kowa ya kyauta ya sani kowa ya ne yanzu nan kowa da ya zai iya mutane masallaci Allah ya tashi shi a masallaci haka kawai mutane da gangan ga ayoyi Allah yana cewa mutane ka shaidi cewa ha antum ula'i tuhibbunakum wala yuhibbunakum gashi nan kuna son su amma su ba kawai mutum ya zo ya ajiye ɗabi'arsa da mutuncinsa ta musulunci yaje ya ɗauko ɗabi'a kinkin kinkin ta wanda Allah ya hana cewa kada a koyi da shi a yana daga cikin matsalar mutanenmu shine ajiye annabi da karanta wa annabi zai su ba baƙon abu sa'aru ba duk yana daga cikin abin da ya jefa mu cikin wannan halin da muke ciki ba eh to saboda haka masu irin wannan ɗabi'ar su tsoron Allah su bari saboda na farko dai ga dai mutuwa dai yanzu ba fasa ta za a yi kuma yi ba asa kullum abin alama mata laifin, a kan abin da ka mutu a kan shi Allah subhanahu wa ta'ala zai tashe ka kana mutuwa ka je kan wata da askin shi wannan kafirin da aka faɗa wallahi in ba sa'a ba da irin askin shi kai ma za a kashe ka saboda ka samari sai a hankali mutum yana saurayi ya dan dinga bi a hankali ka yi mantena ɗin samartaka ka abu ne wanda yake tana da kiman gasken gaske ba za kuma ka fahimci haka ba za ka gane haka ba sai tsufa ya zo maka nan gaba za ka gane ka samu wani cans wata damar da in ta kubuci ba ka sake samun lokacin kuma da za ka yi kwabarin dinta to kakka bari lokacin da kake matashi ka bari rayuwarka ta kare a iska ka yi kokari ya zamanto shine wannan yanayin askin ko Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye to wannan yana daga cikin matsalolin da suke faruwa na koyi da mutanen da Allah Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qawman ghadiba Allahu alayhi kada ku jibinci mutanen da Allah subhanahu wata'ala ya fushi da su قد ya'isu min الآخرة كما kama الكفار من أخصوص min asusun riga sun daiba tsammani daga lahira dama kamar yadda kafiri wato kama ya'isa al-kuffar min ashabil qubur kamar yadda kafiri ya daiba tsammani wanda ke kabari zai tashi to haka suka ɗeba tsammani in dai maganar ajanda ce ta lahira kwata kwata ba ta a gabansu. shi yasa babban matsala shi ne a same ka kana musulmi Ba ka da manufa ba ka da ajanda to ka shiga kuma babban abin da yake damun mafi yawancin mu shine rashin manufa rashin ajanda shi yasa sai kaga duk lokacin da za a zo a yaki addini to sai kaga kuma da irin waɗannan rubabbin lalatattun ake dakkuwa sai a zo a kawo mu addinin cikas a kawo mu addinin matsala Allah ta'ala ya sa mu dace mu je أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون الله تعالى يقول ولا تلبسوا الحق كدك هذا قسكيا بالباطل دبنا وتكتموا الحق كما كيكو قرن سيكم قوي قسكيا وأنتم تعلمون الحال كنا سنوانا إتتي قسكيا wannan kuma ita ce ainihin wato bannan wannan da Allah subhanahu Ta'ala yake mai yahudu da malaman yahudu tunda dama ya ce ya ayyuhal ladina amanu inna kaseeran min al ahbari da yawa daga cikin malaman yahudu war da kuma masu bauta daga cikin malaman kiristoci sai ya ce la ya'kuluna amwalin nas bil batil wallahi sana cin dukiyar mutane ta hanyar banna sannan wa an sabilillah kuma suna kanke mutane daga tafarkin Allah subhanahu ta’ala suna yi shi sa, can wani wajen sai ya faɗa ya ce wa inna minhum la fariqan daga cikinsu akwai wata jama'a da ya luna alisina ta bil kitab idan suka zo suna wa mutane bayani sai su karkatar da harshen a kan littafin Allah wanda bai yi karatu ba idan yana sauraron sai tsammani lokacin da suke magana abinda suke faɗa litasabuhu min al-kitab sai ka ɗauka to ai wannan ma magana ce ta Allah Allah ya ce wa ma huwa min alkitabi kuma bai cikin littafin Allah su kuma wa yaquluna ala allahi alkadhib wa yaquluna sai huwa min indillahi wannan magana da muka faɗa muku daga wajen Allah ne wa ma huwa min indillahi kuma ba daga wajen Allah bane wa yaquluna ala allahi alkadhib za su faɗi ƙarya akan Allah kuma wahum ya alamuna suna sane suke ainihin wato faɗar ƙaryar inji Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah ya ci gaba yace ma kana li bashari bai taba yiwa ga wani mutum an yi utiyahu Allah wal kitaba Allah ya dauki littafi ya bashi wal hukuma. wan nubuwa ya dauki hukunci da annabta ya bashi thumma yaqulu lin nasi kunu ibadan limin dunillahi sannan ya zo ya yi kokari ya cewa mutane a dauki haƙƙin Allah a bashi a kyale Allah walakin sai dai kunu rabbaniyina ku zaman to rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima da abinda kuke sanar da mutane na littafi sannan da abinda kuke karantar da mutane shi yasa abdullahi dan mas'udi ya faɗa yace su ulama'ur rabbaniyun su ne ko ulama'ur rabbaniyun su ne wa'inda allazina yabda'una bi sigaril qulub wanda za su farawa mutane da matakin karatu na kasa kafin a saki matakin karatu na ainihin wato sama dan haka Allah sai ya ce wala ya'murukum an tattakhidul mala'ikata wan nabiyina arbaba ba yadda za a yi Allah ya umarce ku ya ce ku dauki haƙƙin Allah a ba annabawa da mala'iku bayan da shi yasa ya ce a ya amurkum bil kufri ba da idan antum muslimun Allah subhanahu wata'ala ba zai taɓa yin haka ba to wannan dama sifa ce tasu to mun faɗa mun ce al-Imam Ibn al-Qayyim ya ce duk wata sifa da Allah subhanahu wata'ala ya ce kada a yi wanda yake magana da Yahudu ko Nasara to karfa mu dauka cewa bata shafe mu ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa yayin da duk aka ainihin wato samu a cikinsu wani yayi wata ɗabi'a mara kyau to sai an samu wanda kuma sai yayi haka a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka Allah sai ya kawo wala talbisul haqqa alwawu hazfu ma qabla hala mahalla laha min al-i'rab la dan harfun nahiya ce wa jazmin talbisu kuma fi'lun mudari'un ne majzumun bila an-nahiya wa alamatu jazmi hasbi an-nun li'annahu min al-af'al al-khamsa al shine maf'ulun bihi din bil batil wato al-jar wal majrur wa taktumu al wato jimla ce ma a tsafiya akan abin da ya gabata a baya wa antum ta'lamuna kuma jimla ce haliya alhalin kuna sani Allah subhanahu wata'ala ya ce kada ku yi haka akwai mutanen da zaka ga gaskiya zaka taso a nan ƙasar Allah ya jarrabe su da kin sunna ki na ƙarshe ta yadda wasu yanzu sun kwammace da a waye gari a ce ‘ya'yansu suna harkar suna gara a waye gari a ce sun zama kiristoci bai damunsu bai damu ina faɗa muku wannan fa matsalar mun sha samunta wata mata wani ya auro suna zaune tare da shi a kaduna makaho ne ya samu matsaloli na rayuwa daga baya kiristoci suka zo suka yaudare shi sai ya ya koma kirista ta tashi ta tafi ƙauyensu inda ta fito ta je ta kai kara ta ce gashi nan matsalar da suka samu kaza kaza kaza kaza kaza inda ta kai kara buɗe baki sai aka ce mata to ba gara shi da ke ba ke da kika shiga izala wai gara shi da ya koma kiristanci da yake da zakewa da yake da take izala mun yi bayani a baya alhaku gaskiya to kishiyarta kuma dama shine ainihin wato banna littafin Allah gaskiya ne sunnar annabi Muhammad gaskiya ne tauhidi gaskiya ne bauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa gaskiya ne yanzu bai ba ku mamaki yadda za ku ga wasu daga cikin waɗanda ake ce musu gima-giman malama ne a ƙasar nan amma suna ƙoƙari sai sun haɗa kai da masu aƙidan zagin akwai. daga suna kai masu ziyara shi yasa sai ka samu ba su da magana tsayayya yau su magana gobe su warware magana su ba shi bari abin da yake faruwa to wala talbisul haqqa bil batil wa taktimul babu yadda za a yi kun san cewa annabi da sahabban shi su ne gaskiya zagin sahabban annabi muhammad banna ne sannan kuma kuna kokarin goyawa mabannata baya Allah ya ce kada ku yi haka wa alamu na alhalin kuma kuna sane mu ahli sunna muna iya kokarin mu ko muna da saɓani da kai to iya inda muke da rashin fahimta da kai nan muke tsayawa ba ma wucewa inda Allah bai sa mu wuce ba bisa ga ƙa'ida na wala na mannakum ana qawmin ala Allah ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa da kuma idza qultum fa'dilu walau kana za qurba amma muna yin albishin duk wanda kake ganin zai iya baka gudunmawa zai taimake ka zaka iya haɗa kai da shi wajen a yaƙi sunna a murƙushe ta a yaƙi ahalis sunna ta mun baka dama ga ka gashi ka gayyato sun maki duni jami'a. faki duni jami'a sun malatun duru inni ta ala allahi rabbi wa rabbi ma min dabatin illa huwa akhadhun bi duk wanda kuke ganin zai ba ku gudunmawa yau a hado da wannan shi wancan mutumin shugaban yan komawaye Sannan muka ce wa mutane aqidan zagin sahabbai ya dauko wasu ba su yadda ba yanzu ba ta bayyana ba sai gashi yanzu sun fara kai mai ziyara majalisin tafsiri aka zo aka ce za a yi tafsirin da duk duniya da lahira ba a taɓa yin irin shi ba ta yaya za ka yi tafsiri ba ƙur'ani a kan da ya ga a baya ƙur'anin zai ba shi matsala an matsa an matsa an matsa sai ce ai wa ya faɗa ma ita kanta hadda tana da falala tun da bai hadda ba amma larabci da yake ganin yana da ta cewa a kai a ya da koyi larabcin yana da falala amma ƙur'ani bai da falala haddace shi hadda qur'ani bai da falala amma haddace baitukan banza na larabci yana da falala yana da falala wa ya faɗa min sai gashi sun zo da aqida cewa na na Fatima ta fi duk annabawan Allah daraja Abubakar ba shi bane yafi falala sayyidina Ali ne wane ne wane ne Muawiya dan wuta ne Abu Talib musulmi ne ya ma ya ma fi sayyidina Abubakar matsayi wane ne duka wayannan aqidin sun kwaso su yanzu sai ga shi yanzu su masu aƙilin zagin sabai ɗin suna kai ziyara majalisoshinsu Daga dama ai mun faɗa a wasu da muna faɗa a baya suna ganin ku kaman abin ba zai tabbata ba abin ya tabbata an gane na tashi daga karatu karfe goma sha biyu da daddare na ga wani yana ta kiran wayata ban ɗauka ba sai bayan asuba sai na kira namban wayan fito, to na duba sai na ga ya rubuto text cewa shine wani daga guri kaza yana so zai tattauna da ni a karatun mu na dare na 22 nace a kai kai waye wai shi dalibin wani ne nace to ai kai a matsayinka na dalibin baka isa ba na ce inda ya zan yi karatu na ce kasan ya taɓa min na yi karatu na awa ɗaya da wani abu ya zo na yi raddi awa hudu da wani abu na ce ka sani ya ce bai sani ma na ce ta inda dai zan yi karatu yana da lokacin da zai min raddi na ce ta matsala ta taso sai dai shi ya taho ba da kai ba kai ba kai sawa kuma muna faɗa masa da kyau su ji sai dai shi kattagin ba dai su ba yawa shi kattagin sai dai shi ba dai su ba to wannan yan kananan yara mara kunya yaushe nake da lokacin su in dai ina da lokacin da zan yi karatu ya zauna ya raddi to alama ne cewa ku matsalar ba za ku iya kare ta ba shi da ya raddin to shi ya kamata ya fito ita ce kawai ka'ida kuma muna yin addu'a duk mutumin da in malami ne yake dafawa yanzu ma wasu sun zo suna so za su yi kariya wai a cikin masu aqidan wannan aƙida ba a fahimce ta bane ba duka bane suke zagin sahabbai kuma gobe mutumin nan sai ya koma sai ce shi yana ƙaunar dan fodiyo ga kuma shehu ya faɗa a cikin taqiqul isma mun karanta ko ba mu karanta ba ya ce mai shakka akan wanda ya zagi sahabban annabi kafiri ne shehu ya ce shi ma kafiri ne ba shehu bane ya faɗa shi wannan mutumin da ka kama shi da ka kama shehu duk da dai ya faɗa ya ce jihadin shehu ko zuru bai kai ba eh haka ya faɗa kuma za mu karanta da ku a tazinu za ku ga irin yadda su a shehu abdullahi shi ne kwamandan yakin shi yana wajen ya san abin da ya faru ne bai sani ba amma haka ya zo ya kalli wani mutum da ya tsallako daga can waje ya ce wai jihadin da ya fana na usman dan kudu dan shi wannan wai jihadin sa ya gama duk duniya shi kuma shi wai jihadin sa ko zuri bai kai ba alama ne na cewa san da yake magana bai karanta tazyinu ba wallahi wallahi da ya karanta tazyinu warqat wallahi ba zai wannan magana da'awa ce kawai ta malanta mutum ya zo ya makan shi malanta ya dauka ya karanta komai to sai yayi magana da mai muqamatul hariri da ma ya ce inda limtihani yuqramu rajul aw yuhanu lokacin da mutum ya yi magana ta karatu lokacin ne za a girmama shi ko a wulakanta shi to bai karanta ta zayinu ba ne shi yasa ya ce jihadin dan fodiyo ko zulu bai kai ba domin kuma za mu faɗa masa cewa lallai ya kai in ma yana so ya ji yadda aka fafata da yadda aka ma ya biyo ma a karatun ta zayinu lura wannan shi ne da haka wala talbisul haqqa bil kada a kuskura a haɗa ƙarya da gaskiya wa taktumul haqqa ku yi kokarin koye gaskiya wa antum ta'lamuna alhalin kuma kuna ainihin wato sane kar ku yi haka aqida dama ta zabi sahabbai aqida ce da ta na akan munafunci da rufa rufa da bi gefe gefe su kuma wayannan mutanen wasu daga cikin su dan ba za mu yi wa mutane rashin adalci ba mun san akwai wanda ba su yarda da wayannan aqidun ba kuma sun tashi suna faɗa da aqidun ko ba gaskiya ba suna faɗa da aqidun ba su yarda ba suna yin rai maganan wani ya fito ya ce a nan kasan wai ba a zagin sahabbai wannan renin wayo ne shi ba mutumin fada yake magana fa shi fa ya ce an kawo masa daga Zariya shi shugabansu na najeriya yana koya ma yara la'antar zikiri na la'antar abubakar da umar da aisha da hafsa sannan saboda ya renawa wa mabiyan wayo sai kuma gobe ya fito ya ce to ai ya gano daga ba ba dukansu bane suka yarda da wannan aqida ba aqida ce a littafi waye fada ma wani ne da wani ne bai daba wai ai kaman su ne yan kaza kaza a cikin su ana samun masu yin kaza kaza kaza kaza Allah ya raba mana son zuciya wallahi duk girman mutum a komai a rayuwa daga lokacin da ya saka son zuciya duk girman ki sai kaga Allah ya dawo da shi dan karami shine abin da yake faruwa da haka Allah ya ce wala talbisul haqqa kada a hada ƙarya da gaskiya ai ta kokarin sai an koye gaskiya kuma ana sane ko makiyin ba da da a nan kasar in kada an ce ahad sunna to dan izala ba ka bani amma ana nan ana tafiya ana nan ana tafiya to yanzu kowa ma ya dawo yanzu shi ma ahlus sunnati haka ne ko ba ka bani ahlus sunnati ne kowa ma yanzu ahlus sunnati ne maimakon a'a da an fahimci sunan nan da muke kira a kanta ita ce gaskiya da kuwa ba sai saki abin da yake kai na banna bai dawo mata sai a zauna lafiya a'a to ba za a yi ba sai dai a ci gaba da rarage bi ana ganin cewa ai ya dai bar sai mun hada kai da suwa ne sai mun kawo masu wani matsala mun ba za ka yi kawo mana matsala ba sai dai ka kawo kanka matsala duk wanda za ka hada kai da shi duk karfin shi to ka gayyato shi ka'ida ta innal ladina kafaru yunfiquna a liyasuddu an sabilillahi tana nan kafaran ma manyan na sama Allah yake za su kashe kudin su dan su bata addinin Allah Allah yake fa sayunfiquna za su kashe kudin kuma takuna alaihim sannan sai sun yi bakin ciki kan kuɗin da suka kashe sun mai gula gula sannan suna ji suna kallo sai addinin ya haukan su kuma walladina kafaru ila jahannama yusharuna Allah madaukakin sarki ya shirya da mu yace mana wa aqimu salata wa atu zakata wa aqimu salata wa atu zakata wa ruk'u ma'a raki'in ne eh, ci gaba wa aqimu salata wa atu zakata wa ruk'u ma'a raki'in atamuruna an-nasa atamuruna an-nasa bil وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون الله تعالى يقول وأقيموا الصلاة كتير صلى وآتوا الزكاة كما كبار الزكاة واركعوا كيركوا إيماء الراكعين تارد ما سيركوا ya ce ba ƙimar salata bai ce wafi alis salata ba domin akwai bambanci tsakanin waf'alus salata da waqimu ita sallah ba a kiranta a ce mata iqamatus salati sai idan an tsare wajibobin sallar da abin da yake da alaka da wajibi shine aqimu an fahimta yi domin aqimu fi'lu amrin ne na aqama yuqimu mazdarin sa iqamatan ne kaman ata'a yuti'u ita'atan kaman ajala yutilu ijalatan da aka waqimus salata a tsayar da ainihin wato sallah ita kuma sallah abu ne wacce take zuwa da ma'anoni har wajen guda goma inda lokaci ya bayar a babin alwujuh wan nazair tana zuwa da ma'anin ainihin wato addu'a khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim sannan tana zuwa da ma'anan addinu shi addinin kanshi as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha to dan haka amma nan da ake magana wata ibada ayyadanniya wacce take farawa da kabbara sannan a ciki ta da da taslimin ita ce sallah kuma dama ita suratul fatiha wacce da ita aka bude qur'ani ana ce mata suratul salati ana ce mata suratul hamdi suratul albaqara da muke ciki dama tana fara cewa alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata sannan sai ta sake yin magana abin da ya shafi ainihin wato sallah malamai sun ce sahabban annabi Muhammad ɗaya daga cikin abin da sa Allah subhanahu wata'ala ya taimake su a rayuwarsu suka duk abin da suka damfara su ci nasara akan shi ƙoƙari wajen tsayar da sallah yana daga cikin sharaɗin da yasa Allah subhanahu zai ba musulmi shugabanci yace udina ya ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim sai yace alladina da min diyarihim bighairi hakan illa an yaqulu rabbuna allah ولولا دفع wa الناس بعضهم ببعض لقدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض wa'anda in muka ba su tamkini muka ba su shugabanci a doron ƙasa to a aqamus salata za su tsayar da sallah sannan wa atawuz zakata za su ba da za su ba da zakka wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi aqibatul umur to yanzu a dai doron duniyar nan yanzu da wuya ka je kasar da za ka samu a ce gwamnati tana da ruwa da tsaki akan al'amari na ta sa in hisba idan lokaci ya yi a ga waye ya je masallaci waye bai je ba to ban tsammanin yanzu a kowannen ƙasar a duniya an ba ƙasar saudiya ba duk wanda yake so ya sani in kuna zaune balarabe da zaran lokacin sallaye daban da za ka zo da shi na kuɗi za ka ga ƙoƙarin yake kawai ya ja labulan shagon ya tafi sallah ba zai iya sauraron ka ba saboda akwai yan al'amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar lokacin sallah nayi za su dinga zai kike wayawa su ga waye ta musalla akwai inda ma kyamarori aka sa shi yasa ina faɗa muku duk mutumin da yake ahli sunna ne to ya dinga jin ƙasar saudiya a jikin shi ƙwarin gasken gaske saboda ba wata ƙasa a duniya da ta kai ta kakka bari wani ya zo ya soke maka ƙasar saudiya ya yi ta ƙoƙarin ya haɗa ka da wata banzar ƙasa wacce tazaranta da makka da madina ya kai tazaran sama da ƙasa wannan muna faɗa maka ne ba da molanka ba da faɗin Allah da kuma faɗar annabi Muhammadu muke faɗa mata yanzu makka ne da madina ne kaɗai in kai niyyar sabon Allah ko ba kai ba sai Allah ya baka jini saboda darajar wajen Allah ya ce wa man yunin fihi bi ilhadu bi zulmin duk mutumin da ya niyyar yin ilhadi a garin ka sa niyyar sabon Allah kaɗai a zuciyarka a garin ko baka yi masa Allah ya baka zunubi dan ka gane gurin yana da bambanci da garin ku amma wancan wani yana ada sunna kawai sai ya bari wani sakare ya zo saboda siyasar duniya kawai sai ya soke mai kasar da ta fi kowace kasa muhimmanci da kima a wajen shi to nan kaɗai ne ake wannan nan ne kaɗai za ka ga an kira sallah lokaci ya yi ka je ka zara atm a ce ba zai ba sai dai an fito daga sallah sallah amma a najeriya ina ruwan wani kama bar addini ina ruwan wani da kai kar allah ya sa kai allazina in makannahum fil ardi aqamus salata to shi yasa za ku ga da ya ce wa wa'ada allahu allazina amanu wa amilus salihati minkum nayi wanda suka yi imani da aiki mai kyau daga cikin wannan al'ummar kun ga ai a can baya ba ya ce wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati ba sai ya ce la na fil ardi wallahi sai na ɗauki shugabanci na ba ku a bayan ƙasa kamar stakhlafal lazina. kamar yadda na ɗauki shugabanci na ba wanda suke gaban ku wala na yumakkinanna lahum dinahum alladhi tsadalakum wallahi sai na tabbatar musu da addinin da na yadda da sai ne addinin musulunci وليمكنن لهم من بعدهم خوفهم وليمكنن لهم دينهم الذي لهم وليمكنن لهم من بعد خوفهم امنا وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا sai na musanya musu bayan tsoron da suke ji a da sun dawo suna da aminci a duniya yasa malamai suka ce wannan bai taba kuma tabbata ba sai a wa'ancan ƙurun guda uku dalilin cewa da abubakar da umar da usman suna daga cikin waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau don al'umma ba ta samu tamkini wajen tabbatar da addini ba irin su. sai Allah madaukakin sarki ce ya abuduna ni la yushriku nabi wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun sai ce wa aqimus salata wa atuz zakata ko wa atuz zakata wa atiur rasul la'allakum turham kenan kun ga sallah yana daga cikin samara na waccan ibada zakka yana da gawa ciki sannan wa atu zakata kuma abadan zakka zakkan nan kala kala ce akwai ta kuɗi wadda mutum zai kasa gida arba'in ya ɗauki ɗaya ya bayar shi ya rike nawa talatin akwai ta abinci wadda ita wannan ana yin ta ne wa atu haqqahu yawma hasadi mutum ya bada haƙƙin abincin ranar da ya girbe sannan abincin shi kan shi ana la'akari wanda aka noma ne lokacin damana ko lokacin rani ne ana la'akari da wannan zakkan nan akwai abin da ya shafi ta dabbobi akwai ta zinari mahallinsa littattafan fiɗo don malamai sun yi bayani dalla-dalla filla-filla warka-warka amma yanzu yayin da muka samu kanmu a cikin yanayin da ba gwamnati wacce za ta kula da wannan tusiri wanda ya ga Allah ya bayar mutane sun daina ba da zakka kaso goma na masu kuɗi malau billahi allazi la ilaha illa huwa kaso takwas sun rike haƙƙin Allah sun ki bayarwa kuma na rantsi da Allah wallahi ko dai a bayar anan ko a bayar a can amma wallahi tallahi shi Allah ya karɓa yana daga cikin abubuwa guda uku da abdullahi dan abbas ya ce duk wanda ya yi ɗaya to allah bai da buƙatar ɗayan su ya yi ɗaya ya ce allah ya faɗa abu guda uku a ƙur'ani yana haɗa su ya ce na farko akwai annishkur li waliwalidayya ko waliwalidayya ka ilayyar masu ka gode min ka gode ma iyayenka don mutumin da ya ce zai gode ma allah ba zai gode ma iyayen shi akan abin da suka yi masa na ni'ima ba ya saka masa da aiki mai kyau godiyar da zai ma Allah Allah bai da bukata sannan wa Allah wa ati'ur rasul duk mutumin da yace zai bi Allah to biyayyar da zai wa Allah Allah bai so sai ran da ya dawo ya da zai bi manzon Allah sannan na uku shine wa qimus salata duk wanda ya yadda zai yi sallah yana da abin da zai zakka to ya rike sallar shi Allah bai da bukata sai ran da yadda zai zakka me yasa sai na bakar da annabi ya rasu sallallahu alaihi wasallama aka samu mutane daban-daban suka yi ridda kusan mutane shugabanni goma ga su aswad al-ansi ga su wannan saja at-taglabiya ga su waye ga su waye kowa ya ja tashi tunga ya shi annabi yasa na Aisha tace musiba ta sauka ga babana bayan annabi ya koma zuwa ga Allah ta ce wannan musifar da ta sauka akan bangalalan dutse babba to darewa zai ba zai ɗaukar rigimar ba amma ka sai dai abubakar ya ɗauki rigimar a shekara biyu da 'yan watanni kafin ya bar duniya ya magance ta sannan ya wuce to dama tun kafin matsalar ta faru sai da Allah ya nuna cewa za ta faru kuma ga wanda za su yi ta yace ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dini duk wanda ya yarda ya bar addinin musulunci a cikin ku fa ya ati Allahu bi qawmi Allah zai kawo wasu mutane sai ya kawo shi na kira dan ya nuna maka darajar mutanen daban take da darajar mutane bi an annakira ne lista'zim sannan ya faɗi cewa waɗannan mutanen bayan imani yuhibbuhum wa yuhibbunahum su suna san Allah kuma ba su bar duniya ba sai da suka samu tabbas Allah ya so su sannan adillatin alal mu'minina a izzatin alal kafirina in mutum yana da imani to ba sa ɗaukar kansu wata tsiya ne amma fa in arne ya haɗu da su yakan gane ya haɗu da maza ba Allah ya ce wa alal kufari ba rahama'u bainahum ashina azillatin alal mu'minina din a izzatin alal kafirin sannan yujahiduna fi sabilillah sun yi tashi dan su daga addinin Allah wala yakhafuna ba sa jin tsoron zargin mai zargi zalika fadlullahi yutihi wannan falala ce da Allah ya ga dama ya ba su habbai ka cikin su kai hakuri shikenan sai sa al-imamu Hassan al-Basri yace wa hadha Abu Bakar wa ashabu yace domin riddar ba ta faru ba annabi yana da rai sai da ya bar duniya tukunna sannan aka yi riddar sannan Allah ya turo shi da wannan suka mara mai baya ya maganinta a cikin shekara biyu da wasu 'yan watanni to akwai wannan suka ce su da annabi annabin Allah ne ko kuma bai kamata a ce ya mutu ba akwai wannan suka ce su gaskiya sanda annabi yake nan su suke ba da zakka in sun cire in shekara ta yi amma tunda annabi bai nan to ba wani mahaluki fa da isa su ba shi zakka tunda annabi ne Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim to ba fa za su bayar ba ba sai na bakar aka zo aka same shi ya ce wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati zakka. Ya yace wallahi sai na yaki duk mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka yace sai na Umar ya zo ya same yace ya zaka yaki mutane bayan annabi ya ce umartu an uqatila an hatta yashhadu an la ilaha illallah wa annam yace mutanen nan suna kalmar shahada yace karasa ayan ce illa bi haqqil islam yace az-zakatu min haqqil islam yace kai barin faɗa maka kad mana uni inaqan a wata ruwaya lau mana uni iqalan da za su hana ni da baibayin raƙumi ko ɗan akuya wanda suke koro shi a zamanin annabi a matsayin zakka yanzu su riƙe su ce ba za su bayar ba ya ce wallahi sai na yaƙe su a kai ya ce domin zakka tana daga cikin haƙƙi na musulunci kuma Allah ya faɗi nau'ikan da za a ba guda takwas cewa inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha har zuwa ƙarshe ya faɗi cewa ga wa'anda za a ba amma yanzu mutum sai ya tara kuɗin zakka sai ya je gina masallaci da shi ya gina makaranta da shi yaje yi ne kowa ya sa shi ubu wa ya saka ka ba mutane haƙƙinsu Allah ya ce wa fi amwalikum haqqun ba haƙƙi bane lisa'il akwai wanda shi ba zai ma yi haƙuri ba zai kiwo ya ce alaji na ga shekara ta zagayo ka san fa na riga na yi lissafi ya ta zan mata aure akwai kaza a to tun da shi ya zo ya tambaya sa'i ne karka ce to billahi allazi tunda ma ka zo kai tambaya na rantsi da Allah ka isa ba a ina wato a fahimci tsakanin wanda fa ba shi da shi da wanda yake da shi Allah ya jarraba sashi da sashi shi yasa Allah ya ce waja'alna ba'adakum li ba'adin fitnatan na jarrabu sashin ko da sashi in kana da shi Allah ya jarrabe ka da mara shi shi kuma mewa mara shi Allah ya jarrabe shi da mai shi ba shi yasa wancan hadisin al'aqara ba da kura da mai kora da makaho da waye da waye aka tura mala'ika ya je jarrabe su daga ƙarshe mutum ɗaya ci jarraba uku suka faɗi bi suka faɗi to karka ga wani ya zo maka yana neman taimako baka san ko shiwaye baka wulakanta shi wallahi wani ba ma mutum bane wallahi zai iya tafiya bakka da matsala kwanan nan wani akwai wata sallah da ta wuce a nan yankin gufanci ne an nuna mu wanda abin ya faru da shi akwai wani yan sikiru society suka sace shi to ya tafi cin kasuwa ta ƙauye a kasuwan nan ta ƙauye ya ga wani tsoho yana bara ya zo ya same shi ya ce mai dan Allah ya taimake shi yana da bukata sai lalaba ya lalaba sai ɗauko naira ɗari sai ya shi. ashe wannan tsohon da ya ɗauki naira ɗari ya ba shi ba mutum ba ne aljani ne aka zo aka sace shi kaya kaya kaya kaya aka neme aka rasa ashe wannan shi aljanan da ya ce maka shi ya kubutar da shi daga can saboda wannan taimakon da ya yi kakka zo ka ga mutum wani wataƙila ka ga wani ɗan tsoho da dukiya ya ce ka taimake shi ka sa kafa ka tokare shi za ka tokaro ma kanka bala'i wannan kakka yi haka to haka masu kuɗi suke sun kama haƙƙin Allah sun riƙe na samari suna ta zazzara ido suna buƙatar abubuwan yi wanda ya kamata a samu sauƙin rayuwa an riƙe eh, ga aure ya zama abin da ya zama eh, in gwanin akwai wanda fa zai zo zakka haƙƙin Allah ya riƙe to duk abin da zai yi ma ɗan shi to a ciki ne ne yana buƙatar asibiti sai ya ɗiba a cikin kuɗin zakka zai bashi a kuɗin shi dai to wannan ma fa mai ƙoƙarin kenan ba billahi alaikum mutum nawa ne suke da billions of naira a cikin idan mutum yanzu yana da naira biliyan ɗaya idan za a kasa ta gida arba'in biliyan ɗaya ina wanda suka yi lissafi naira miliyan 20 da nan eh miliyan 20 da nan da biyar to miliyan da biyar aka zo aka dan barbaza to wannan fa biliyan ɗaya fa yanzu biliyoyi nawa ake da shi kaji ana maganan yanzu har ma fara wuce bilba ɗin an tafi tiriliyan ne eh an mutum yana da naira biliyan goma in an kasa ta gida arba'in nawa ne zakar kudi eh? miliyan ɗari don girman Allah miliyan ɗari aka zo aka raba ta cikin mutane ba karamin dama ina sai mutum ya je siyo tilela shinkafa da ta gero sai ya zo unguwa ya sa a dinga wurguwa yara na ihu wani yana kokarin ya fasa ma ciki saboda bawon shinkafa eh? ma mutum bai san an sani ba shi Allah ba ya san abin da ya baka ba eh shi Allah ba ya sani ba saboda haka duk wanda yake yana da kuɗi yayi kokari ya dinga fitar da haƙin Allah ai annan ko a karatun mu na dare ne mun faɗa duk wanda kaga ya tara kuɗi ya ƙin aikin addini ɗayan uku ne ko dai ya tara kuɗin dama ba ta hanyar da ya dace ba dama ba shi ya ce garin banza ba gwargwaron banza zai kare ɗaya nan, ko kuma yana ƙoƙarin ya tarawa matan shi ko yana ƙoƙarin ya tarawa ƴaƴan shi duk abin da zaka mutu ka bari ka koma zuwa ga Allah idan Allah bai taimake ka ba ka bar ma ƴaƴanka tarbiyya alaƙa su da Allah tana da ke, ko ka bar musu wani abu zai musu amfani ni yanzu a Kaduna mutanen da na sani sun yi kuɗi suna da gidaje na tashin hankali da suka mutu suka bar ma ƴaƴan yanzu wallahi sun siyar da gidajen kaf wasu a gidajen haya suke ba za su kirgo ba wallahi ba za su kirgo ba saboda an rasu an bar kuɗin ne amma ba a bar musu Allah da annabi ba shi kenan shi yasa irin wannan yasa sai kaga yaron da ka haifa Allah Allah kake ya mutu Allah Allah yake ka mutu ka zo za ka wuce ka ziyara 'yan uwan shi suna Allah kai giwa yana mace nama wato kai da ka tara kudin kai ne giwar na haka Allah ya kashe kashi kuma ya zai hakan kudin ne akwai mutumin da ya tara kudi ya fara jinya ta rashin lafiya to sai likitoci suka ce to gaskiyar magana wannan rashin lafiyar nashi yana buƙatar sai an fita da shi waje to sai aka dawo da shi gida kafin a yi wasu abubuwa lokacin da za a fita yana zaune a ƙasa yana zaune a ƙasa yana kunci wasu daga cikin yaran suka ce kai mutumin nan fa tunda ko ga an fara maganan fita wajen nan illahi allazi la ilaha illa wa karma fa a zo garin dawaniya ma kudin nan suka ce. abin ya kamata kawai a imamaya ne kawai a turo bulu ɗin ce tara daga sama kuma aka asa da Allah bai kashe shi ba ana turo bulan sai ya tashi daga gurin shikin fa da ka haifa ka sha wahala ka tara kuɗi amma ya ce a bulu to yanzu wannan yaron shi ne kake tsammanin za ka mutu ka koma zuwa ga Allah ya wani aikin alheri Allah ya kai ma ladan zai yi ba zai taɓa ba ni na san mutumin da wallahi ya sha wahala ya tara kuɗi Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi lokacin da yana da rai ya taimaki mutane ya taimaki addini yi amfani da damar shi sai ga shi da ya zo ya rasu da matan shi da 'ya'yan shi ba shi ma wai ba su yadda a biya mai cikin dukiyar da shi ya tara sai suka ce ba su suka ci ba tunda shi ya ce to ya san yadda za a zai kare da can masu bashin alahira to ya za a yi ba shi yasa Allah ya ce wa an anfiqu mimma razaqnakum ba ku ciyar da abinda muka ba ku min kabla an ya'tiya ahadakumul maut kafin mutuwa ta zo ta ditse ɗaya daga cikin ku ya kula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib zai ce Allah ka mun jinkiri zuwa ranar da zan kai zuwa lokaci dan kaɗan fa sadaka, sadaqa dan yi sadaqa wa akun min salihi. dan kasance daga cikin mutanen kirki shi yasa malamai suka ce duk mutumin da Allah ya ba shi kuɗi bai taimakon mutane to kar ya ɗauka cewa yana daga cikin mutanen kirki kowa ya ji kuwa fa saddaqa wa kun min salihin Allah ya ce ina ai walan yu'akhirillahu nafsan ba wata rai da Allah zai mata jinkiri idan ajali ya riga wannan tun daga ranar mutuwa kenan idan kuma an tafi lahira da Allah ya ce yau mai da ya faɗa yake cewa yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftaji min azab yawm idin ba nan ana cewa ka bayar da mimma ba kana ki to a lahira za ka so ƴaƴan da ka tara kuɗin saboda su da ‘yan uwanka da danginka ka kawo duka ka yadda a ranar za ka ba da su a danna su ta kai ka wuce in aka ce ba za a karɓa ba zai ce wa manfil arda jami'an sun mai a lokacin zai yadda duniya da abin da ke cikin ta in mallaka shi ne zai iya daukar te bayan dan ya tsira Allah zai ce kalla inna alaza ina a yanzu kawai sai dai maganar laza na za'atin lishawa fata ce da take ainihin wato tayi fatar jikin mutum amma wa za ta kira Allah ya ce ta da uman adabara wata walla. tana kiran mutumin da ya juyawa dokar Allah ba waye wannan fadama afa au'a mutumin da ya tara kuɗi ya talisa sa to? nan yana da kaza yana da kaza yana da kaza addinin Allah kuma ko uhu shikenan ke yasa yake innal insana khuliqa alu'a to ana nuna cewa lokaci yana me yana karatuwa akwai wani bawan Allah da ake tare da shi manaja an ce Allah subhanahu wata'ala ya wa mahaifinsa rasuwa alaji wane ne ma alaji bala sakkwato to kun ga abin ake faɗa kenan yanzu kun ga da biyar. ba haka ban gobe da shida da an yi gobe da shida ba shi kenan an gama ba jibi za a gama karatun sai shekara mai zuwa da haka dan girman Allah idan kuka lura da abubuwan da muke yi musamman ni na karantarwa mutane suna magana sukan ce nakan engagement din kaina da yawa nace ce musu eh ina sane amma abinda nake kallo al'amari na rayuwa abu ne na lokaci yanzu an yi lokacin da shekara ta kan zago akwai dan uwa malam billa al'adamawu shekara za ta zo tafsiri za mu so zai ji mana amma yau shekara nawa yana zagayowa bainan kuma ina rantse muku da Allah wata rana sai wani ramadan ɗin ya zagayo ba ni ba ka bane to saboda haka duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya ara maka dama ta aikin alheri to kai kokari kai wannan ita ce ainihin wato ƙa'ida Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah ya sa ya huta abin da ya bari na iyalai Allah kai musu ainihin wato albarka Allah kuma ka ba su haƙurin rashi abin da ya yi mai kyau na aikin alheri Allah ka ninninka masa wanda kuma ya yi na kusakure Allah subhanahu wa ta'ala ka yafe masa Allah ka tabbatar da shi lokacin tambaya inda ya tafi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa inda ya bari don tsarkin sunayensa an ce za a zagaya za a nemi taimako na marayu daga yau 25 gobe 26 kenan an yi mai abda bakwai an gama da haka a yi haƙuri a ba da minti biyu zuwa biyar za a sake ɗan yawa. man zallazi yi ƙorin lillah a ƙararren hasana ko kuwa to saboda haka wa zai ba Allah da ce kyakkyawan ce fa yuda ifahu sai Allah ya nannan kama su. saboda haka sai a taimaka subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum I,